Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 23 ga watan Fabrairun shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai saurace tare da Ibrahim ka Almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman stephen de mistura yau juma'a ya yi kiran da a gaggauta tsagaita wuta a siriya wasu 'yan kasar congo biyar sun mutu a yau dinnan juma'a lokacin da 'yan sanda da sojojin rwanda suka tarwatsa 'yan gudun hijira sannan bayan ƙaurace ma zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 babbar jam'iyyar adawar jibuti mrd a takaice ta ce ba za ta shiga zaben majalisar dokokin da za a yi yau juma'a ba to kanin labaran duniya kenan A jihar Yoban Najeriya har yanzu ana cece kuce game da yaran da ake zargin an sace a makarantar kwana da ke dabci. Za kuma mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH ta shawarci mahukunta da su ɗauki matakan kawo gyara a ƙasar. DH tana kira ga gwamnati a cikin gaugawa abin da ya kamata a gyara a gyara saboda 'yan ƙasa su samu kwanciya. sai kuma wata tawagar kungiyoyin fulani da Najeriya daga Najeriya da suka kai ziyara jaji a kasar Ghana kan tashe-tashen hankula da aka samu a kwanakin baya a tsakanin makiyaya da manoma. Amma duk wannan sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Manzon Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Stephen da Mastura yau Juma'a ya yi kiran da a gaggauta tsagaita wuta a Siriya don a kawo ƙarshen abin da ya kira ruwan bama-bamai mai firgitarwa da ake yi kan gabashin yankin Guta da aka mai ƙawanya da kuma cilla rokokin da ake yi kan birnin da mashku babu ƙaƙƙautawa. A wani bayanin da wata mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva ta karanta, da mistura ya ce dole ne ƙasashe ukun nan da suka bullo da tsarin astana wato da rasha da iran da kuma turkiya su gaggauta ganawa da zumar sake ta wuraren da aka haramta fada a cikinsu a siriyar kalaman na da mistura sun zo ne 'yan sa'o'i gabanin wata ƙuri'a da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai kaɗa kan ƙudurin tsagaita wuta na tsawon kwanaki talatin a faɗin siriyar a halin da ake ciki kuma jiragen yaƙi na gwamnatin siriya tare da taimakon rasha sun yi lagudan wuta kan wuraren 'yan tawaye da ke gabashin guta har zuwa yau dinnan juma'a rana ta shida a jere kenan suka hallaka mutane akalla biyar a cewar 'yan gwagwarmayar adawa da kuma kungiyar saka ido kan yaƙin. kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya tsaida karfe 11 na safiyar yau dinnan juma'a a birnin new york don kada ƙuri'a kan daftarin ƙudurin na aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki talatin da kuma kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi ma gabashin guta don a samu kai kayan agaji da magunguna wasu 'yan ƙasar kwango biyar aka kashe yau dinnan juma'a lokacin da 'yan sanda da sojojin ruwanda suka yi amfani da harsasai na haƙiƙa wajen tarwatsa 'yan gudun hijira waɗanda suka shafa kwanaki uku a harabar ofishin cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira da ke yammacin ruwanda wata takardar bayanin da 'yan sandan ƙasar ta wanda suka fitar ta ce mun yi amfani da irin ƙarfin da ya dace wanda ya yi sanadin jin raunuka ga masu zanga-zanga ashirin da 'yan sanda bakwai an ruga da su asibiti sai dai kash biyar daga cikin masu zanga-zangar sun mutu daga bisani saboda irin raunukan da suka jijji. 'yan sandan sun ce sun kama sha biyar daga cikin 'yan gudun hijira da ke zanga-zangar waɗanda suke zargi da gudanar da zanga-zanga ba bisa ƙa'ida ba da yin garkuwa da mutane da kuma ingiza tashin hankali 'yan gudun hijirar sun ce adadin waɗanda suka mutum ya zarce adadin da 'yan sanda suka bayar a jiya alhamis cibiyar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr a takaice ta yi kiran da aka yi zuciya nesa bayan da ta samu rahoton cewa wata zanga-zangar da aka yi a sansanin 'yan gudun hijira na kiziba da ke kasar ta wanda ta rikide zuwa tashin hankali. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. bayan ƙaurace wa zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 babbar jam'iyyar adawar jibuti ta mrd ta ce ba za ta shiga zaben majalisar dokokin da za a yi a yau dinnan juma'a ba al'amarin da ke kawo fargabar cewa tsarin demokaradiyya bai aiki a wannan ƙasa ta gabashin afirka a jibuti akwai matsalar halalci wato halalcin tsarin demokaradiyya da kuma matsalar halalcin majalisar dokoki saboda sam ba a gudanar da sahihancin zaɓuka abinda dahir ahmad fara shugaban jam'iyyar mrd ya gaya muryar amurka kenan fara ya ce gwamnati ta saba ma yarjejeniyar da aka cimma a ƙarshen shekarar dubi da sha 2014 ta kafa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ya ce muddin babu wata hukuma mai zaman kanta da za ta sa ido kan harkar zaɓe babu yadda za a tabbatar da sahihancin tsarin shiga zaben da yake cike da rashin adalci tamkar ɗaurewa ƙarya gindi ne saboda ƙarya ce jirwaye ne kamar wanka duk da nuna sha'awar sauye-sauyen da ta yi hoɓɓasar jibuti ta ɓangaren demokaradiyya ba ta wadatar ba a cewar fara saboda gwamnatin na murƙushe adawa da kuma takura ma 'yan jarida mai bincike na musamman a amurka robert mula ya ƙara wasu tuhumce-tuhumce kan waɗanda ake ma tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump mai suna paul manafort da kuma wani hadaman trump mai suna richard gate a jiya alhamis labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara daga Najeriya inda gwamnan jihar Yobe ya ba wa jama'a haƙuri kan bayanin da aka fitar na cewa an samu ceto ɗaliban makarantar dabci hannun ƙungiyar Boko Haram. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya bige nema da baiwa waɗannan mutanen haƙuri da ma nuna rashin tabbas ko ya allah an sace ma waɗannan ɗaliban ne abin da ya sa muka zo muna so mu zo mu yi bayani ne wannan abin da ya faru a lokacin da yaran boko haram din na suka shigo cikin garin dabci labarin da nake da shi sun fara harbi a wajen police station wajen yan sanda kenan to daga jin karan bindiga duk mutanen da yake cikin garin nan kowa ya gudu ba yanayin haka din ko akwai 'ya'yanku a cikin ba da masu zo gidan naku alamu dai wannan jawabi bai gamsar da wasu iyayen yaran ba wanda suka dinga nuna fushin su kamar haka dai wasu daga cikin mazauna wannan gari na dabci je sun ga waɗannan motoci ɗauke da waɗannan yara yayin da yaran ke ta kuka a cikin waɗannan motoci amma babu wani taimako da suka samu dan su kansu ba yadda suka iya sunana abdullahi kai mazaunin wannan jimina eh yawa to yi mana bayani abin da ya faru kaga ga shagona nan eh. ranar litinin kamar misalin karfe shida da rabi haka eh. mun yi alwala za yi sallah to wannan layin da kake gani eh. kawai sai muka ga hilos kamar guda takwas haka sun fito eh, to bayan nan biyu suka yi haka mm. wasu suka yi nan da irin kantan nan katuwa mm. wasu kuma sai suka shiga cikin wannan layin haka harshen cikin gari to daga bisani dai aka fara harbe harbe nan mu duk muka gudu muka watse wasu suka shiga cikin gida da sauransu haka daga baya sai muka ji labarin cewa yaran da suke cikin makarantar nan mm. suna ta ihu haka wasu sun yi cikin gari cikin daji wasu kuma an dora su a mota haka su wannan 'yan ta'addan sun dora su sun yi haka da su. A ran Laraba ne dai mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin yada labarai wato Alhaji Abdullahi Bego ya fidda wata sanarwa wanda ya shaida al'ummar jihar cewa rundunar sojan kasar ta samu nasarar kubuto da waɗannan ɗalibai da 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka sace a nan Litinin inda ta gabata wanda daga bisani ya nemi abubuwan al'ummar jihar da ma iyayen yaran da aka basu wannan sanarwa bisa hujjar cewa bayanan da suka samu kenan da farko amma kuma suka fahimci cewa wannan batu ba gaskiya ba ne wannan lamari dai ya jefa mutane cikin rudani na ganin cewa ba shine karo na farko ba da ake samun irin wannan matsala musamman na bada bayanai wanda ko lokacin da aka sace yan matan makarantar na garin Chibok an samu irin wannan rudani tsakanin hukumomin tsaro da iyayen yaran yayin da hukumomin tsaro a wancan lokacin suka ba da sanarwar cewa sun kuto da dukkanin ɗaliban da aka sace wanda kuma daga baya suka kare ta kansu da kansu wannan batu dai da ya zama tamkar almara ya sake jefa al'umman wannan jiha cikin wani hali ganin cewa ta ministan ma'aikatar yada labarai na Najeriya Alhaji Layi Mohammed tare da karamar ministan harkokin waje wato Hajiya Khadija Abubakar Abba Ibrahim sun ziyarci wannan makarantar bisa umarnin da shugaban kasa ya basu sai dai minista yaɗa labaran ya shida manema labarai cewa har yanzu ne suna kokarin bincika adadin ɗaliban da aka sace ne amma yanzu ba za su ce ga adadin ɗaliban ba. What we can say clearly now is that we have not been able to establish how many people Ya ce abin da za mu ce a nan a zahirance shine ba za mu iya faɗin tabbatar da cewa ga adadin yawan ɗaliban da aka sace ba. abin da muka sani a gaskiya a nan shine ba za mu iya bayyana adadin wasu ɗaliban ba amma tun kwanaki biyu da suka gabata wasu ɗaliban suna dawowa da kansu muna da mabayanan cewa wasu daga cikin suna buga waya daga inda suke samun mafaka amma idan al'amura suka daidaita za mu yi kokarin gaya muku abin da ake ciki na dai shiga daga cikin wannan makaranta na kuma zaga ɗakunan kwanar waɗannan ɗalibai inda na ganewa idanun kayayyakin waɗannan ɗalibai yau yanzu haka nan ina cikin ɗaya daga cikin ah, ɗakunan kwanan waɗannan ɗalibai waɗannan ɗin ma babu komi abinda za ka gani sai kayan waɗannan ɗalibai da gadaje da dai sauran kayan sakawansu amma babu mutum ko da guda ah, illa kayayyakin su da zaka san kuma sun gudu ne sun bari saboda ah, tsoron wannan abin da ya ko kuma fargaban wannan abin da ya faru abin da mana yan arewa a yau bai zama kishi ba to a gaida haruna Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH ta shawarci mahukuntan ƙasar da su ɗauki matakan kawo gyara kan wasu tarin matsalolin da ke haddasa cece kuce a yanzu haka cikin su har da dokar harajin wannan shekarar ta 2018 wacce ƙungiyoyin fafutuka ke ganin ta yi tsauri wa masu ƙaramin ƙarfi. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulamun Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani. Les marches et les contre-marches n'augurent pas de lendemain meilleur pour la jouissance des droits économiques. Kakakin hukumar kare hakkin ɗan Adam ta CNDH Talibi Musa kenan a sanarwar da hukumar ta fitar bayan lura da yadda tsarin kasafin kuɗaɗen 2018 ke kokarin kawo rikici tsakanin ƙungiyoyin da ke zanga-zangar nuna rashin amincewa da shi. Da ɗaya ɓangare jam'iyyun ƙawance masu mulki da a karan farko suka fara hangen fitowa kan tituna don gwada gwamnati cewa suna goyon bayan sabuwar dokar harajin. a nan hukumar na kiran gwamnatin kasar ta nijar ta ɗauki matakan sanya zuciyoyin jama'a Hajiya Maryama Habibu na daga cikin kwamishinonin CNDH. Tun da dai galuwa da finansa 'yan eh, asambile suka sa mata hannu mun gani 'yan ƙasa bangare-bangare yau in wanga ya hito gobe wanga ya hito suna cewa ba su yarda ba ba su yarda ba abu ya kawo cikas cikin mu To CNDH tana kira ga gwamnati a cikin gaugawa abin da ya kamata a gyara a gyara saboda 'yan kasa su samu kwanciyar hankali. Sama da shekara guda kenan da jam'in siyasa suka dakatar da dukkan wani taron canza yawon da suka saba gudanarwa a ƙarƙashin majalisar majalisar CNDP mai alhakin sasanta kikikakar siyasa a Nijar. Lamarin da a makon jiya ya sa wata tawagar ƙungiyar OEF ziyartar wannan ƙasa don sulhunta ɓangarori. hukumar cndh na cewa yau dai kowa ya gani dai wanga bangaren dan siyasa yau in yi magana gobe wani ke magana suna ta cici kaco babu zancen a komai bisa tsarin su na cndp su tsaya can su ga gyara kansu sai dai wanga yau in yi zona haka wanga ya zo haka yi magana to commission national de droits tana kiran su su koma ga konsaikin nan su tsara kansu can yahi hukumar kare hakkin dan adam ta kasa da ke Allah wadai da masu amfani da shafukan sada zumunta don yada kalaman kabilanci ta buƙaci mashara'antar ƙasar Nijar ta ɗauki matakan hukunta masu irin wannan mummunar aƙida da ke barazana ga haɗin kan jama'a. La CNDH demande à la justice sans discrimination d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. A ƙarshen wannan sanarwa, CNDH ta yaba gwamnatin Nijar saboda abin da ta kira ƙoƙarin tanadarwa jami'an tsaro kayan aiki domin tabbatar da tsaro. yayin da a fannin ilimi hukumar ke ganin akwai buƙatar ɗaukar ingantattun matakan shafe hawayen ɗalibai da malaman makaranta ta yadda za a kawo ƙarshen yajin aikin da ke da baibaye sha'anin karatu a yanzu haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Nijar, kasan mu mun saba. Nijar, kasan mu ta su Daga nan kuma sai Ghana inda wata tawagar kungiyoyin Fulani daga Najeriya ta kai ziyarar jaji a kasar kan tashe-tashen hankulan da aka samu a kwanakin baya a tsakanin makiyaya da manoma. Ga rahoton da Ridwanin La Muktar Abbas ya aiko mana daga Accra. Shugaban kungiyar ta Sudu Baba Sheikh Professor Usman Bari ya yi min bayani akan makasudin ta horo waɗannan manzanni Ghana da kuma abin da saƙon na sarkin musulmi ya ƙumsa. wannan da dama abin da ya kawo su su tabbatar cewa wannan al'amari da ya sa kwaru kwanakin baya na tashe-tashen hankula da saura game da makiyaya da fulani bai yadu ya zama wani babban abu ba ya zama bala'i a ƙasa saboda shi suka yi maza-maza suka aiko wannan tawagar saboda a zo a jajanta ma al'umma fulani na farko na biyu wa'anda sun kai asarar rayuka da kuma dukiyansu a kwantar musu da hankali na uku a nuna musu kamar waɗannan mutanen duka suna tare da waɗannan mutane wanda abin ya ratsa da su a ƙasar ghana kuma suna addu'a Allah ya tabbatar da kwanciyar hankali. Su manzannin sarakan na arewacin Najeriya sun nuna farin ciki game da irin abin da suka taras babban limamin kasar ya gabatar don kawo ƙarshen ta'asar yadda za a samu zama lafiya. Eh, alhamdulillah ai mun farin ciki kwarai da gaske. Ko da muka zo muka samu cin imam ya ɗauki mataki. Kuma matakin da irin wanda alhamdulillah ba su musulmi ke so na kwantar da hankali da ba su shawarwari sannan kuma mun samu labarin si mai girma chief imam har ya rubuta takarda ga minista na cikin gida domin kulawa da wannan al'amari kaga wannan ya nuna cewa chief imam a tsaye yake a zaman neman zaman lafiya kuma da jagoranci da su al'umma na fulani wanda shike ya yi mana daɗi kwarai da gaske. Akwai kuma shugaban kungiyar Fulani makiyaya na Najeriya baki ɗaya wadda ya yi ƙarin haske akan makasudi su na zuwa ƙasar Ghana. Sunana Muhammadu Kiro Ardon Zuru shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya mun zo ne domin mu tabbatar da cewa a abubuwan da suka haru da mutanenmu na ƙasar ghana fulani makiyaya mu tausaya musu mu yi musu jaje bisa ga hasarorin da suka yi kuma mu yi musu ta'aziyar mutanen da aka rasa rayukansu kwanakin baya da suka wuce bisa ga takardar da muka samu daga shek bare shugaban sudu baba community ta ƙasar ghana shek dr usman noku rubutu babban limamin na ƙasa ya gode wa sarakan na arewaci da nuna sani ya kamata har suka turo manzanni don jajantawa 'yan uwa game da hali da suke ciki ya ci gaba da cewa tabiyoyi masu kyau zababban kuma yana ciki mutum ya tausasa ga bayan allah kar ya kaurara musu kuma yi tausayin kowa muna godiya kan haka nan Allah ya ƙara dauka zumunci tsakanin eh, mu mu wayan Najeriya Najeriya mutu ka ɗaya ne asalin mu guda ne daga Adam da Hawwa Allah ya maida da mu shu'uban uban qaba'ila ba don ba ba don mu zo mu faɗa ba domin mu san juna mm. wanda ya fi girma a wurin Allah wanda ya fi kiyaye umarnin Allah Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana Haɗa kan mu a mu so juna manufar mu nan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu To a gaida Ridwanullah. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha tara. Yanzu ga shiri na gaba wato duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai dubi ne kan wani sabon fim wanda ya kafa sabon tarihin tara dala Amurka miliyan 200 a ƙarshen makon farko da aka fara haska shi a yankin arewacin Amurka. Bayan da ɗimbin jama'a suka rika dunguma zuwa gidajen sinima domin kallon wannan fim. Sai a biyo mu a cikin shirin duniyar Amurka domin jin ƙarin bayani da kuma tasirin wannan sabon fim a tsakanin al'ummar baƙaƙen fata da ke zaune a nan Amurka da ma sauran sassan duniya. Sunana Mahmud Lalo. To da farkon farawa shi dai wannan fim ana mai kallon wani fim da ya sha bamban da sauran irin fina-finan da aka saba gani da dandalin shirya fina-finai na Hollywood ya saba fitarwa wanda kamfanin hada fina-finai na Marvel Studios ya shirya. Fim ɗin Black Panther wanda akasarin jaruman da suka fito a cikinsa baƙaƙen fata ne. Fim ne da ya dubi kan wata masarauta mai suna Wakanda da wani jarumi yake ƙoƙarin hada kan wasu ƙabilu biyar inda aka samu bujirewar wata ƙabila guda. Shi dai wannan fim na Black Panther an kirkiro shi ne daga wani littafin tatsuniya kuma ya ja hankulan manya da matasa da ma dattawa da dama musamman ma a nan Amurka. Ko da ke bata kalli wannan fim ɗin ba, Akila Jako wata 'yar matashiya ba Amurkiya ta ji labarin wannan fim. Akwai jarumi bakar fata a cikin fim ɗin, akwai mutane da dama irin mu sannan akwai yara baƙaƙen fata da dama. Wannan matashiya na ɗaya daga cikin ɗaruruwan ɗalibai daga makarantar Betty Shabazz da suka mayar da haska fim ɗin na Black Panther wani gagarumin biki a gidan sinima na Movie Grill da ke kudancin jihar Chicago a wani mataki na nuna al'adun Afirka. Tahir Katman na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci gidan sinima ɗin na Movie Grill. Muna buƙatar irin wannan fim. Muna kuma goyon bayansa tare da fatan ire-iren waɗannan fina-finai za su samu karbuwa. Ta kuma ƙara da cewa dama lokaci ya yi da ya kamata a fara fitar da irin waɗannan fina-finan. Shekarar 2008 mun samu shugaban ƙasa baƙar fata, saboda haka bai dace a ce mu yi ta kallon fina-finai kan cinikin bayi ba. Mun gaji da kallon irin waɗannan fina-finai. Ya kamata mu rika kallon fina-finai masu daɗaɗawa. Blair Davis farfesa ne a jami'ar DePaul da ke nan Amurka. Wannan fim ya fita daban da irin rawar da ake baiwa jarumai bakaken fata suke takawa da kuma irin jigon labari da muke ganin bakaken fata suke fitowa a ciki. Farfesa Blair Davis kan koyar da darasi ne akan littattafan tatsuniya na jarumai a jami'ar ta DePaul. Yana kuma nazari kan irin tasirin da littattafan tatsuniya ke yi. ya kuma yi amanna cewa fim ɗin black panther ya mallake wani gurbi da ba wai kawai na nuna labarin wani jarumi ba ne the best films i think we remember because they say something bigger Fim kan yi fice saboda wani muhimmin abu da aka faɗa a ciki, ko kuma idan ya bayyana wani labari a kanmu. Saboda haka ina ganin fim ɗin Black Panther zai zauna a zukatanmu na wasu tsawon uh, shekaru, saboda wasu al'adu da aka saka a cikinsa. Dalilin haka ne fim ɗin zai yi zarra, saboda abin da ke kunshe a cikinsa. Wato fim ne na faɗa, amma ina ganin wannan wani sauyi ne da za a samu a dandalin shirya fina-finai na Hollywood. Babu abin da za a ce illa godiya ga basirar Ryan Coogler. value as this sort of perhaps sea change in Hollywood. Carol Lee ita ce ta kafa makarantar Betty Shabazz. Akwai burin cewa bakaken fata su kasance a kan mulki da kuma yadda uh, za su tafiyar da makomarsa da kansu. Ta kuma ce duk da cewa fim Black Panther ƙagaggen labari ne, amma zai kara tallafawa abin da suke koyarwa. Kamar an sosa mutane inda yake musu ƙaiƙayi ne, shi yasa zaka ga mutane na tururuwa tare da 'ya'yansu, sanye da tufafinsu domin jaddada daga inda suka fito. Fim yana shafar yadda 'ya'yanmu suke tunani da yadda suke kallon kansu, ta yadda kuma za su samu wanda za su rika kwaikwaya da abin da suke so su zama. duk waɗannan batutuwan na da mahimmanci. Tun kafin ma wannan matashiya mai suna Akila Jako ta kama wuri ta zauna domin kallon fim ɗin na Black Panther a karon farko. Ta ce har ta fara koyon wani darasi mai muhimmanci. Wannan ya nuna cewa komai mai yiwuwa ne. Yanzu dai yana ci gaba da haska wannan fim a sassan Amurka inda jama'a ke ta tururuwa zuwa gidajen sinima yayin da masu hasashe ke ganin akwai yiwuwar fim ɗin black panther ya zama ɗaya daga cikin fina-finan da suke samar da ɗumbin kuɗaɗe jama'a da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ken faraga da ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin ni mahmud lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayikan ku masu sauraro. Sakon farko ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Bisa dukkan alamu wankin hula zai iya kai jam'iyyar APC ga dare idan har shugabannin jam'iyyar ba su ɗauki matakin kawo ƙarshen rikicin siyasan cikin gida da jam'iyyar take fama da ita ba. Sako daga Comrade Mansur Babawura na fada. Sai kuma sako na gaba ya ce don Allah VOA ku gaya wa sanatocinmu waɗanda suka canza jadawalin zaben 2019. Mu dai al'ummar Najeriya muna adawa da wannan matakin kuma wannan ba zai hana mu sake zaben shugaba Buhari a zaben 2019 ba. Sauran kujerun kuma sai mun canza sako daga Bilyamin Katsina da Malam Garba Kamba Sako na gaba ya ce salam muryar Amurka don Allah ku bani dama na yi Allah wadai da matakan gwamnatin kasar Sudan ta kudu akan cin zarafi da tauye hakkin 'yan jarida. Sako daga yana matar Garba Sabiyo Lagashwa. Sako na gaba daga Isun Diyalla Faki ya ce Allah ka kubutar da ɗaliban makarantar sakandaren garin Dabci a jihar Yobe da mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da su amin. Sako na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa mu dai babu wani furuci da hukumar IMO za ta yi har ya gamsar da mu sabili da zuwa turai ko kasashen ƙetare da muke yi ba aibu ba ne domin kuwa haka Allah ya tsara wa kowa saƙo daga Adamu Aliyu Gulde sai kuma saƙo na gaba ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa tabbas samun raguwar mutuwar ƙananan yara a jamhuriyar Nijar wata nasara ce ga ƙasar babba da fatar mahukuntan ƙasar za ku ƙara damtse wajen ƙara kaimin kau da cututtukan da suka addabi ƙananan yara saƙo daga Hafizu Balaraba Gusau saƙo na ƙarshe ya ce salam wai me yasa shugabanni da muka yarda da su amma ba su jin kunya ko kaɗan yayin yi wa jama'a jawabi akan al'amari na tashin hankali ko na alkawari a gaskiya kwanan nan abin da ya faru a jihar yobe abin kunya ne kuma abin su yi murabus bisa kan mulki ne amma saboda rashin gaskiya da mulkin kama karya sai dai talakawa mu jira tallafi daga allah sako daga isyaka audu maiduguri. Lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. To a takaice manzan majalisar ɗinkin duniya na musamman stephen da mistura yau juma'a ya yi kiran da a gaggauta tsagaita wuta a siriya wasu 'yan ƙasar congo biyar sun mutu a yau dinnan juma'a lokacin da 'yan sanda da sojojin Ruwanda suka tarwatsa 'yan gudun hijira bayan ƙauracewa zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 babbar jam'iyyar adawar jibuti mrd a takaice ta ce ba za ta shiga zaben majalisar dokokin da za a yi a yau dinnan juma'a ba shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya sha alwashin hana 'yan ƙasashen waje sayan gonakin ƙasar ta faransa wannan alkawarin ya zo ne bayan da shugaban mai ra'ayin tsaka tsaki. ya shirya liyafar cin abinci ga matasan manoman ƙasar su wajen dubu ɗaya a fadarsa da ke lc al'amarin da wasu da ke sukan abin suka ce wata dabara ce ta zawarci matasan a gabanin bikin baje kolin gonaki da ake yi na shekara-shekara a gare ni gonakin ƙasar faransa wata hanya ce ta saka jari wacce yawancin ƙasar mu ta dogara a kai saboda haka ba za mu yarda ɗaruruwan hekta su kasance mallakin wasu 'yan ƙasashen waje ba ba tare da mun san dalilin da suke son saye ba. To madalla masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, niger kamar da Chadi, wato takwas da rabi kenan a gogon Ghana. Za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai kuma mu John Dryden. Hafsat Bello dan mai ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa domin ga Usman Kabar nan da zai gabatar da shirin shi na yau da gobe.